Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. Na na Yaro dai tun daga haihuwarsa wajen wuta bakwai ya fara yin ciwon kunne ina yin ruwa ne to kuma har yanzu da yaron a tilla shekarar ta goma za ta kai sha ɗaya to kuma an kai shi asibiti sai lokaci daban-daban an wanke kunnen amma kuma daga baya bayan an gama wankin bayan kamar wata biyar ko shida sai ruwan ya sake fitowa a kunnen hmm. to shine nake ganin ko za a samu wata mafita kuma saboda abin ne sai an faɗa Eh, hmm. wato likitan a nan shine wato ba za a dai hakura a ce ba za a ci gaba da zuwa asibiti ba a ci gaba da zuwa asibiti amma yana da kyau a ce idan ka je idan har ba a yi a da ba wannan ruwan da ke fita ya kamata a ɗibi wannan ruwan a je a auna a kai shi da na'ura a auna yadda za a gane ko wani irin wani irin kwayar cuta ke fidda wannan ruwan sa'annan wani irin magani za ta kashe wannan kwayar cutar da ke fidda wannan ruwan ana iya yin hoto don a ga daga ina ruwan ke fitowa duk wa'annan abubuwa ne da ya kamata a yi kafin ma a fara ba da magani kafin ma a kai ga wato wanke kunnen domin yi wanke kunnen kawai ba shi ne ansan ba dole sai ayi yi wa'annan gwaje-gwajen sannan iya sanin wani irin magani kuma wani lokaci ba wai magani ɗaya ba ne tunda a lokacin da kai wannan gwajin za a fito maka da magani kala wajen goma da za su iya warkar da wannan ciwon to a hankali a hankali shi likitan kuma zai zaɓi cikin waɗannan magungunan wanne ne ya fi dacewa da wannan cutar domin a shi aka amfani da shi a samu waraka. To a takaice da yawwa. To a malami na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Siraj Bello Siraj. To. To tambaya ta anan ita ce likita. Mutum ne duk sanda ya yi wanka ya amfani ide wanka to ide ya wanke kansa da ruwa. Ya zuba kan shi ruwa yana yin fama da zazzabi mai karfi da ciwon kai. kuma duk san bai kowane irin ruwa ne ko ruwan sanyi ko ruwan zafi in har ya wanke kansa da ruwa to yana fama yankin zazzabi ne karfi da kuma ciwon haka eh na fahimci wannan wato eh na fahimci wannan laluran da yake faɗi kuma a gaske ban san wata shawara zan bada ba dan nima na sha samun irin wa'annan za ka ga wanda idan dai har ruwa ta mai duka ko yana waje ne haka na aka fara ruwan sama in dai har ruwa za ta gashin kansa to ya dingi ciwon kai kenan ba zan iya ce mashi ga takamaiman abin da ke iya kawo haka ba illa cewa yanayin jikinsa ba fatan kansa ba ta son ruwa ya taba eh ruwa amma kuma ina rigata mm. eh barin ban tare numfashin ka ba mun yi magana yana maganan har ruwan zafi fa kwarai shi ai wato kan gashi nashi kan kan fatan kan shi baya son ruwa ne gaba ɗaya ko ta zafin ko mai sanyin shi ruwan ne kawai gashin sa bai so inda zai zai sati ɗaya ruwa bata taɓa shi ba to ba zai yi wannan ciwon kan ba to wasu mutane haka suke su yanayin su kenan ba su son wasu abubuwa a rayuwarsu to maganin maganinsa ko ne kawai ya guji wannan ko kuma ya je a duba dan kamar dandruff idan mutum na da dandruff wato wasu suna cewa a motsa nan kai mm. idan yi yawa a gashin sa yana iya ja masa hakan nan to yana iya zuwa ya ta kwabo tukunna sannan a duba gashin a gani a duba fatan kan a ga inda wani lalura akan a fatan da ke ja masa wannan har yake haddasa masa ciwon kai to aka yi wannan za a iya fahimtar ko me yake masa sanadiyar haka ɗan abin na wani lokaci ba za a gane komai ba illa dai cewa ruwan nan ne kawai baya son ta jiƙa mashi kai. to likitan mutum zai zauna kenan har abada ba wanke kai? eh to ai ya danganta wani lokacin in aka fahimta ba wai ruwa ko kaɗan ba ne ya kasance in ruwa mai yawa ne ya tafi kan shi kamar wajen wanka tun da za ka kwarara ruwa ne a kanka to irin wannan sai ya rika dabara da zai iya goge kansu da ruwa ko a tawul da wasu abubuwa ba tare da ya ji kan ba hmm. kuma ya rika rage ya rika rage suman shi domin wani lokaci in suman gashin kai ta yawa shi ma yana haddasa ciwon kai ga wasu mutane. Hmm. to Allah ya sawaƙe. Malami na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Muhammad Awal. Ta. Ni matsalar da fama da ita ita ce ‘yan fati hudu da suka wuce haka. Da yake muna da wuraren aski na public. To akwai aski da na je na yi akwai ɗan kyalle da ake ɗaura mutum a wuya haka. To bayan an hmm. ɗaura mun an aski zuwa yamma sai na ji gefe tashi da tashin wuya na yana mun aiki. bayan na kusa hmm. kuma na kananan kuma ya soma haka na je asibiti aka bani wasu magunguna da abin shafawa bayan na shafawa na wani lokaci sai suka mutu da kuma maganin yana karewa sai suka kuma dawowa hmm. sai na ce bari in ko sai shawarar da za a iya bayarwa hmm. na'am ah, wato abin da ke faruwa don ah, shine idan wani na da wata cuta a fatarsa idan kyallen da aka yi ma amfanin a wannan bangaren fatan shi aka dauka kuma aka sa ma wani to shi ma wannan da aka sama yana iya kwasan wannan kwayoyin cutar shi ma ta ya fito masa kamar yadda ya fito maka shi ya sa maso yawanci mukan ba masu wato shagon aski cewa su rika amfani da tissue paper wa ko toilet paper hakan ne shi za a sa a wuyan a maimakon wannan kyallen domin sukan sa shi ne kafin su ɗora maka ɗayan rigar da za a sa domin ya hana gashi bata ma a kaya to su abin da aka yi shine sai amfani da tissue paper wanda zai kare ma to tissue paper din an aka gama ma mutum ɗaya amfani za a za a wato dunkule shi a yar ne ba za a ƙara ma wani amfani da shi ba kamar yadda ake shawarar cewa idan mutum ya aka yi ma mutum ɗaya allura da bakin allura ɗaya a yadda shi kada a kaya ma wani shi ma haka yanzu ake ba su shawarar cewa su daina amfani da kyalle yadda zai iya ɗaukar cuta daga jikin wani ya sa ma wani to masoyanci irin kurajen da kake faɗin nan wanda bayan ka sha masa magani na eh, sati ɗaya ko biyu haka ka daina kuma sai su dawo to an fi samun shi a kurajen da ake da ke wanda ake cewa fungal infection wato wasu cututtuka ne wani wani kalan cuta ne da ake cewa fungal infection shi sai ka sha masa magani na tsawon lokaci kuma wani lokaci ma wata biyu a jere kafin ya bace daga jikinka gaba ɗaya so idan shi za ka ga idan ka sha maganin na sati ɗaya biyu zai bace amma kana daina kuma sai dawo so abin da za ka yi shine ban san irin maganin da likitan ya baka ba amma kana iya komawa wajen likitan sai ka ba shawarar ka gani a cewa an ce ka sha maganin na wata ɗaya haka ya kamata a sha ko wata biyu to wannan zai yi da kashe duk kwayan cutan ka rabu da shi wannan lalura gaba ɗaya. To ko kuma ma likita tunda ka kun kila kun ba masu aski shawaran cewa su rika amfani da tishu ko toilet paper sun ki mm. idan mutum zai mm. je aski ya je da nashi. yawwa to wannan kuma shine dabara ɗaya kenan yana iya zuwa da nashi da kayan askin ma komai ya rike nashi kawai sai dai ya ce zo kai mu aski amma ka aje naka eh, abin nan kyallen da ma'askan gefe ya shi sai a amfani da wanda ya zo da shi. To malami na gaba. Mai magana Abubakar Halifa gaba. Mai ke kawo mutum da yana yin fitsari za a ga sa yana fita da karfi amma kuma sai ga daga karshe sa ya zo yana fita kaɗan kaɗan wani lokacin ma sai yana matsa marasa sannan za ga matsarin yanzu zuba eh to wannan abubuwa sun karkace da suke iya kawo haka yana iya yiwa da kuma dangaci na ɗaya shekaru idan matashi ne sau da yawa za ga sai da in yana da kwayan cuta ne a marasa ita ke iya kawo haka a ga tsofaffi kuma mun lokaci akwai wani tsokan nama da ake cewa prostate in ta kumbura ita ma tana iya jawo haka sa'an nan ga matasa ma haka wani lokaci idan mutum ya samu ciwon sanyi wanda kamar wato wanda ake cima wa ciwon sanyi eh, wanda mutum ke iya ɗauka ta hanyar jima'i to irin wannan idan bai je asibiti aka ba shi magani yadda ya kamata ba sai ya je ya sha magani kaɗan kaɗan ciwon sai mai lahani eh, a mafi tsarin nasa to wannan ma zai sa da farin yana fitsari za a rika samun irin wannan matsalan ga yara ƙanana kuwa kamar jarirai da yan mata eh, ƙananan yara yan makaranta ni ga hakan na faruwa to maso yawanci akwai wani ɗan tsokan nama ɗan ƙararrami wanda yake toshe inda fitsari ke fitowa to wannan abin da ake akan yi aiki ne a cire shi ga nasu amma ga wanda ya kasance kwayan cuta ne suka haddasa haka to sai an yi awon fitsari an gano wani irin kwayan cuta ne ta haddasa haka kuma a bashi magani daidai a laluran nasa a saboda haka dai ba za a gane ba sai an yi bincike kenan ko? sai an yi bincike dole sai an yi cikakken bincike hmm. To malami na gaba. Za a iya bincike ta yin ko za a iya bincike ta ɗiban fitsarinsa eh. ko kuma a yi masa hoton ultrasound wani lokaci ma har sai an sa wata na'ura ta gabansa wanda za ta iya leko cikin mafitsarinsa ta ga wani irin lalura ne ke wurin har a yi masa abin a san irin maganin da za a bashi. shi. sauraro abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya